ku ishara hakima gidan mura ya fulato a abani uwa wallahi kada bani uba wallahi kun ga bani da wako da Allah na kanan ishara hakima wani yayi gida yayi moto ga mata ya tara sannan wani ba shi da aku to duka Allah na gauna ku wani yana da riga goma za a gama sun kai goma wani yana da hula goma yana da riga goma in yana da wando goma sannan wani bai da silifan to duka Allah na gauna ku wani yana da ɗaki nasa ya yi gado da katifa zama taran za canja a har da kujeru nasa hada ka fere ku a ɗaki ne sannan wani ba shi da ke so duka Allah na daura kuma wani yana da gona tasa. wani yana da gona tasa. in ya sami irin ya shuka yayi noma da malam. har ya hude kana ya girbe ya sa a sikeli malam an auna da an auna an kuka bashi kuɗin kudin sasan sannan wani bai da fatanya to duka Allah na daukan abinda ta fara ibaka dan uwa ka gode mutuƙaƙin kai mutulci ba mu ruwa dan maraya kin rana karan ku da Allah dan nan ta sha doka mara suna can din idan wala ke da ina ti kanka ne ko ko haƙuri ban bashi su maraya suna can gefen idan Allah ya baka ka lura da ikon Allah idan Allah ya baka malam ko a gidanku alayan naku a'a sannan zo a garinku sannan ko a ƙasarku lallai dole a baka idan ya hani a gare ka in ko ya yi hani a gare ka na san ko a gidanku nan ma ba mai baka hatta ko a garinku haka nan ma ba mai baka kana kuma ko a ƙasanku ma ba mai baka gara mu lura da ikon Allah a afin sarki ego ta inda iso ya Allah Allah nan fa ike bai mai shi wani yana da moto tasa 68 dun nasa ga haishar ya samu marsandi duk nasa mariya fa malam ka tabbata duniya tara bilfodu da haishal nasa ka tabbata duniya tara Hadda da komet dun nasa ka tabbata duniya tara ka dubi fiyaccen tasa duka wannan ayyata na, tara to sannan wani ba shi da taya to ai makaranta malam da ai makaranta tasa da farko in ka gane ya yi ta durmana ya yi midilin ya ƙare ya je hanyar basi ya dauka amerika da rasha dun ne mai ilimin ya kai ya zo gida ya zauna to sannan wani ba shi da bai roto daga allah na ɗauɗan ku tunda Allah shi yayi wancan sannan Allah shi yayi wannan Allah ya san wannan sannan Allah ya san wannan to duka Allah na kan ranku duka nan dai ba bambanci